Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan wani lafiya yau Asabar 16 ga watan watan Maris na shekara ta 2023 wato lokacin da ranar zaben wato ranar zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi kenan da za a gudanar a Najeriya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Zara Aminu Fage da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan lokaci. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilu da kanun labarai. To Murtala yau Asabar ne masu kada kuri a fadin Najeriya suka sake koma rumfunan zaɓe don zaɓar gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a wannan karan. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan zai gurfana a gaban kotu yau Asabar don fuskantar tuhumar sayar da wasu kayan gwamnati ba bisa ka'ida ba. haka kuma za a ji cewa kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa icc ta bayar da sammacin kama shugaban kasar rasha vladimir putin kanin labaran kenan to a cikin shirin namu na yanzu za mu zagaya jihohin najeriya daban-daban domin kawo muku abubuwan da ke wakana dangane da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi. to kuma ga shi wani karan ba fito sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaben shugaban kasa To ku biyo mu bayan wasu kalubale da aka fuskanta a zaben shugaban kasa da ya gabata. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi kwakwaran tanadi a wannan zaɓe na gwamnoni. saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri kin san mun samu dan matsala wancan zaben to shi yasa hukumar zabe ta yi wannan nazari ce mu fara wannan abin yau laraba kenan ko kuma Haka kuma za ku ji yadda zaben ke gudana kai tsaye daga wakilanmu a wurare daban-daban. sannan za mu buɗe muku layin mu gare ku masu saurare domin ku kira ku faɗa mana yadda kuka ji a wannan zaɓe. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bari maimaita lambar zara alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to amma da farko gasar filo hashim gumel da labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Asabar tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan zai kurfana a gaban kotu don fuskantar tuhumar sayar da kyaututtukan gwamnati da ya karba a cikin shekarun da yana mulki ba bisa ka'ida ba. Matakin da kan ya ɗauka na bayyana wato matakin da ya ɗauka na bayyana gaban kotu ya zo ne bayan da wata babbar kota Islamabad jiya Juma'a ta soke sammacin da wata ƙaramar kotu ta bayar a farkon wannan wata. bayan ya ƙi halartar wasu zaman kotu a baya-bayan nan. A halin da ake ciki kuma dubban jami'in 'yan sanda ne aka baza a ciki da wajen harabar kotun da ke a babban birnin Pakistan. Gabannin bayyana kan bayan da ɗan siyasan na ɓangaren adawa ya yi nuni da barazana ga rayuwarsa. Rikici tsakanin magoya bayan kan da jami'an tsaro ya ɓarke a farkon makon nan a wajen gidansa da ke Lahore babban birnin Punjab, larin da ya fi yawan jama'a a Pakistan. Lokacin da 'yan sanda suka yi yunkurin kama shi saboda ya bijire umarnin kotu na bayyana. A yau Asabar 'yan sanda sun mamaye gidan kan da ke unguwar Zaman Park na Lahore jim kaɗan bayan da ya tafi Islamabad, kuma sun tuhumi ɗimban magoya bayansa a can kafin su tattara su kamar yadda fafiyan talabijin da shaidu suka nuna a ɗaya bangaren kuma kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc ta bayar da sammacin kama shugaban ƙasar rasha vladimir putin a ranar juma'a inda ta zarge shi da aikata laifukan yaƙi saboda zarginsa da hannu a sace ƙananan yara daga ukraine ana zargin putin da wani jami'ar rasha maria alaskena kwamishin ya kare haƙƙin yara da kwashe mutane musamman ƙananan yara daga yankunan ta mamaye na ukraine zuwa rasha tun daga ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Farkon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wani mai gabatar da ƙara ya gabatar da zarge-zargen wanda alƙalai masu zaman kansu suka sake duba su, inda suka yanke shawarar cewa akwai isassun dalilai da zai iya sa a yi imani da cewa waɗannan mutane sun aikata laifukan kuma a sakamakon wannan la'akari kotu ta ba da sammacin kama su a yau Shugaban ICC Petro Hobmanski ya shaida wa murya Amurka. Da farko dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan nuna farin cikinsu ga matakin da kotun ICC ta ɗauka, sakamakon adawa da Amurka ta yi da kotun a baya. Amurka na ɗaya daga cikin ƙasashe bakwai da suka da China da Iraki da Isra'ila da Libya da Qatar da kuma yaman wajen kaɗa ƙuri'a kin amincewa da kafa kotun a shekarar 1998 a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar yau Asabar 18 ga wata cewa ƙasashen Rasha da China da kuma Iran sun kammala atisayen sojan ruwa na jiragen ruwa guda uku a cikin tekun ƙasashen Larabawa, wanda ya haɗa da harbin makamai masu linzami cikin teku da sararin samaniya. an gudanar da atisayen ne a tashar jiragen ruwa ta Chabahar ta Iran a daidai lokacin da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ke shirin karɓar bakuncin takwaransa na ƙasar China shi Jinping a birnin Moscow don ziyarar aiki ta kwanaki uku da zai fara daga ranar Litinin mai zuwa. Ƙasar Rasha dai na ci gaba da gudanar da atisayen soji tare da ƙawayenta musamman ƙasar China duk da irin matsin lambar da sojojinta ke fuskanta daga yakin da aka kwa shekara guda ana yi a ƙasar Ukraine. inda ta kasa cimma wani gagarumin ci gaba tun daga bazarar bara. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta sanar da cewa jirgin ruwan Rasha Admiral Lugoskov da jirgin ruwan ƙasar China Nanjing sun shiga atisayen da aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a. Jirgin goshop wanda ke ɗauke da makamai masu linzami samfarin Zikon na zamani na Rasha. Ya kuma halarci atisayen haɗin gwiwa na sojojin ruwa a watan da ya gabata tare da China da kuma ƙasar Afirka ta kudu. Labaran To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Burundi ta ayyana dokar ta ɓace kan lafiyar al'umma bayan da aka gano cutar shan inna a jikin wani yaro mai shekaru hudu da wasu yara biyu da suka yi mu'amala da yaran. An gano cutar shan inna wato gano cutar shan inna ita ce ta farko a Burundi cikin shekaru fiye da shekaru talatin. Ƙasar na shirin kaddamar da aikin allurar rigakafin da za a yi wa yaran da suka cancanta tun daga jarirai zuwa masu shekara bakwai. Nan da 'yan makonni za a fara aikin. baya ga yaran jami'an kiwon lafiya sun gano samfarin cutar shan inna guda biyar a cikin ruwan kwata da aka gwada lamarin da ya tabbatar da cewa akwai nau'in cutar shan inna da ke yawo a kasar haka kuma cutar mai saurin yaduwa tana yaduwa ta hanyar gurbataccen ruwa da abinci ko cuɗanya da masu cutar An shirya zanga-zanga a Faransa a ƙarshen mako don nuna adawa da sake fasalin tsarin fansho na shugaba Emmanuel Macron. yayin da wato yayin da shara da tashe-tashen hankula ke ci gaba da zama a titunan birnin paris biyo bayan wani yajin aiki da masu kwasar shara suka yi kwance ta hankali ta fara dawowa a paris yau asabar bayan da aka shafa kwanaki biyu ana fama da zanga-zangar dubban mutane a babban birnin na faransa 'yan sanda sun tarwa tsaron jama'a da hayaki mai sa hawaye da barkonan tsohuwa kuma an kama ɗaruruwan mutane masu zanga-zangar na kokarin tursasa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar da su durkusar da shirin gwamnatin shugaba macron na faransa tare da janye karin shekarun ritaya da yake ƙoƙarin yi ba tare da jefa ƙuri'a a majalisar dokokin ƙasar ba daga ƙarshe miliyoyin kifaye da suka mutu da waɗanda suka riɓe sun lalata wani yankin kogi a cikin australia lamarin na faruwa ne a daidai lokacin da yankin ke fama da yanayin zafi wannan dai shine karo na uku da ake fama da mutuwar kifaye a yankin tun shekarar 2018 wannan karin yana faruwa ne a kogin dalin a garin menendi jami'ai sun ce karancin iskar oxygen da kogin ke fama da shi shine ya haifar da mace-macen kifayen akwai matattun kifi kamar yadda kuke gani in ji graham mccrab mazaunin birnin des da ke faɗa wa kamfanin dillancin labarai na faransa ana sa ran yanayin sanyi a mako mai zuwa zai karu a gaida sarfila hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka. To madalla to kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yau ne ake gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya kuma kai tsaye za mu soma da jihar lagos domin jin halin da ake ciki a cikin wannan rahoto na baban gida Jibril. dabban masu zaɓe ne maza da mata suka fito domin kada ƙuransu a birnin lagos da sauran jihohi da ke kudu maso yammacin najeriya musamman baya da jihohin da ake gudanar da zaɓukan gwamnoni da suka hada da jihar lagos da jihar ogun da kuma jihar oyo bayan zaɓukan 'yan majalisun dokoki na jihohi a jihar lagos dai gwamna babajide sanwo olu tare da mai ɗakinsa Ibi-Joke sun fito domin kada ƙuri'un nasu tun da sanyin safiya a mazaɓa mai lamba sifili ɗaya tara latif jakande abenu da ke anguwan ikoyi gwamna babaji dai sanwa olu wanda ke fuskantar kalubalanta daga 'yan takarar jam'iyyar deba ba debo rogers vivo da kuma abdulaziz Adelira na jam'iyyar pdp ya yaba da yadda ake gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a birnin na lagos kawo yanzu haka dai sauran 'yan takarar mukaman na gwamnoni da kuma 'yan majalisu suka kada kuri'un nasu a mazaɓansu daban daban ce kuwa har zababben shugaban kasa mai jiran gado bola ahmed tinubu wanda ya kada sa a unguwar ikeja kamar dai zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata wannan ma dai an samu jinkiri na jami'an zabe a cibiyoyin zabe daban-daban sai dai kuma isowar jami'an zabe ke da wuya aka fara tantance masu kada kura'a kuma tuni ma wasu suka rija suka kada ƙuri'ar nasu suka wuce gida ganin cewa babu mutane da dama a cibiyoyin zaɓe da na zagaya ga dai abin da wasu masu kada kura suka shaida mani a wasu cibiyoyin zaɓe da ke unguwar agege a suna nuwa safiyanu a nan mazaɓa na oliwa junction to ka yi zaɓe na yi zaɓe alhamdulillah na yi zaɓe kuma babu matsala alhamdulillah ba matsala gaskiya kamar da aka saba a koda yaushe nan wajen za a zo a yi zaɓe ba hayaniya ba komai wasu ma ga suna bari masu wani amma yanayin kokarin zaman lafiya da ke wajen insha Allah amma kan babu mutane eh to gaskiya ni da kaina da na fito abin ya ban mamaki ba don ko kuma in ce ya ban mamaki bai ban mamaki ba so kowa ya san wannan eh, mutanen garin ba fitowa suke zaɓe ba mu da ma muke fitowa eh, kuma ka ga eh, wancan na shugaban kasa ma haka ya kasance mu ne din mun zaɓen mu sai dai wanda muke daman tunanin su su ne suke dan ba da tsoro su ne mutanen can inyamurai to kuma gashi wannan karan ba su fito ba sosai ba kamar suka fito wancan karan na zaɓen shugaban kasa suna na halimatu usman eh na yi ƙuri'a ta ba ba matsala a ciki Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi abin da nake so yan uwan mu mu fito kwanmu da kwarkwatan mu fito mu wannan zaben amfanin kanmu ne ba wai ba amfanin kanmu ba ne in muka yi kanmu zata kuma mu ringa cewa isha Allahu ko menene ba wai i kasance mu cin wane ba wane ko ba haka bane wane sai ya ci wane sai ya ci a'a ba haka bane ta bangaren jami'an tsaro kuwa lunguna da sakuna na birnin lagos din akwai jami'an 'yan sanda kai har ma da sojoji da ke sintiri har ila yau akwai jiragen sama da ke shawagi domin sa ido ta kuma ba da rahotannin duk inda suka ga alamun tashin tashina har da lokacin da na aiko da wannan rahoto babu wani alamu na tashin tashina a birnin na lagos da kewaye babin ya jibrin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibir, to kamar yadda masu saurare suka sani an sami korafe-korafe a zaben shugaban kasa da aka gudanar makonni uku da suka gabata musamman dangane da amfani da na'urar tattara sakamakon zaɓe ta Bivas. Hakan ya sa hukumar zaben kasar ta INEC ta ce a yanzu ta yi kwakwaran shiri domin kaucewa fuskantar irin waɗannan matsalolin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da Zainab Babaji ta haɗa mana daga Jos. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ita ce ke da alhakin shirya zaɓe da aiwatar da shi bisa yadda dokar Najeriya ta tsara. Hukumar kuma ita ce ke tanadar da dukkan kayayyakin da ake bukata domin gudanar da zaɓe bisa gaskiya da kuma cikin kwanciyar hankali. Gabanin yin zaɓen gwamnoni a jihohi 28 na ƙasar da majalisun dokoki 993 hukumar zaɓen ta ce ta shirya tsab domin kuwa tuni ta fara raba kayayyakin zaɓe zuwa ƙananan hukumomi don tabbatar da ba a samu jinkiri wajen kai kayan zaɓen a mazaɓu ba inda ta ƙara da cewa ta horar da turawan zaɓe a matakai daban-daban malam shehu abdul baba shugaban sashen ayyuka na hukumar inec a jihar plateau ya ce a wannan karo sun fara raba kayayyakin aikin ne tun ranar laraba gabanin zaɓen don kaucewa matsalolin da aka fuskanta a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya. Saboda mu tabbatar cewa abin ya kai da wuri, kin san mun samu dan matsala wancan zaben. To shi yasa hukumar zabe ta yi wannan nazari ce mu fara wannan abin yau Laraba kenan ko kuma gobe Alhamis. To saboda su EO su tantance su duba komai da komai ya cika kafin su tasu je. Mun ga mun gama ba su ballot paper in su gama tantancewa za mu ba su kuma result sheet. kamar yadda ka fara bayani cewa a wancan karon kun samu matsaloli a wannan karon wani tabbaci kuke da shi na cewa zai kai kafin ranar zaben eh to kamar na ɗaya. wancan karon mun bada shi ranar alhamis ne yau kuma muna bada shi ranar laraba kuma wannan karon su jami'anmu na local government ba su samu lokaci sosai sosai ba sun duba ba kuma yanzu sun samu lokaci in akwai matsala ko wanda ba samu ba kin ga su gaya muna mu kuma mu sai mu gaya ma can headquarter din na Abuja da abin da babu kin ga za a yi da wuri a bamu kuma mu basu wasu matsalolin da masu jefa kuri'a suka fuskanta a zaben da ya gabata ya sanya korafe-korafe amma shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasa a jihar Plateau Madam Kanen birnin Horo ta ce jama'a ba su karaya ba za su kuma fito don yin zaɓe. Total number of voters a Plateau State mun san was over 2 million. So yanzu kayan da aka kawo na 2 million ne kuma ana so a raba shi a yadda a idon kowa yadda zai tabbatar cewa ya isa. kenan kun gamsu da abin da hukumar zaɓe ta sa domin tabbatar da cewa an raba kayan nan ba tare da wani matsala ba eh kin san akwai political party agents anan kowani kowane carton ana bude ana duba ana kirga a wa'ansu mutane sun ce ba za ma su fito su yi zaben ba kun wayar ma jama'a kai domin a fito wannan karma ci gaba da gudanar da zaben mun yi press briefing mun sake fita cikin jama'a muna sensitization muna gaya wa mutane su yi kokari su fito a zo a yi zaɓen nan da su abinda duk muke ta gaya musu kenan kuma haka suna cewa sun gamsu. Khalid Adam Muhammad da a baya gudanar da zaɓe ya ce suna roƙon hukumar zaben ta gyara kurakuran da ta tafka a zaben da ya gabata inda ya tabbatar da cewa jama'a sun shirya don fitowa yin zaben a matsalolin da muka fuskanta na farko su kansu jami'an zaben ma ba su zo da wuri ba domin akwai mazaben da sun kai kusan goma sha ɗaya ma duk ba su fara zaɓe ba wasu sun kai sha biyu ma ba su fara zaɓe ba kun ga wannan babban kalubale ne game da mutane don wasu sun fito tun sassafe suna ta jira suna ta jira ba su karya ba sannan kuma akwai matsala wanda su kansu jami'an an zaben idan suka zo ba su da kayayyakin aikin nasu bai ishe su ba na farko akwai abin da ake mannawa a kowane polling unit yadda za a rubuta result ko kuma number polling unit din za su zo da abin sai su ce ba a ba su masking tape ba akwai wanda ma sai amfani muka dinga yi ana nemo kunu ana ba su domin a manna shi domin ya zama na kowa ya gane polling unit dinsa sannan kuma shi kan shi bibas din akwai guraren da an samu matsaltsali sosai a wasu ba su yi training ba ba su iya ba domin akwai polling unit din da agent din party jam'iyyu ne su ne suka karbi bibas din suka yi amfani da shi suka nuna wa su jami'an zaben aiki to kaga wannan gaskiya a ce za a yi zaɓe kuma ba a yi training din mutane ba wannan gaskiya ba karamin kuskure ba ne da muke so INEC ta duba wannan abin ta gyara tare da gwamnati gaba daya. Shugaban kungiyar manyan kungiyoyin farar hula da ke wanzar da zaman lafiya reshen jihar Filato, Parkim Jacob Choji ya ba da shawarwari ne kan wasu batutuwa da su masu sa ido suka lura da su don tabbatar da gaskiya da adalci da kaucewa tashin hankalin bayan zaɓe. Duk wurin da za a kai an tura masu zaɓe a kawo moton da zai ɗauke su ya kai election material in fact result sheet ba a kai wani wurare da sauri ba a hakan har aka jefa kuriya aka gama jefa kuriya ba a samu an idar da wannan din ba Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki dai yana da muhimmanci sosai a wurin al'umma saboda kusancinsu da wakilansu da kai tsaye za su gabatar da bukatunsu don aiwatarwa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa dai ta ce jihohi takwas ne da suka haɗa da Anambra, Bayelsa, Edo, Ikiti, Imo, Kogi, Ondo da Oshun ba za a gudanar da zaɓen ba don wa'adin gwamnoninsu ba su cika ba, kuma zaɓuɓɓukan nasu za su gudana ne a lokuta daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kano inda kai tsaye muna tare da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Alhaji Mahmud kana tare da mu? Yawa Murtala yana tare da ku. Yawa to da farko kai mana bayani wani irin yanayi ake ciki dangane da zaben gwamna da kuma 'yan majalisun dokoki a jihar Kano. kasan zaben gwamna a jihar kano ya sha bamban da sauran jihohi musamman yadda aka ɗumama yanayin siyasar kano ɗin makonni uku hudu baya da suka wuce saboda wato giwaye masu ƙarfi suna wato halalar juna ta fuskar zaɓe wannan ya sa hukumomin wato masu ruwa da tsaki musamman hukumomin tsaro suka ɗaura ɗamara sosai wajen ganin cewa sun yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa zaben ya gudana cikin wato limana. abin da ya fara faruwa shine duk da cewa abin da na lura da shi mutane ba su fita ba sosai kamar in ka kwatanta da zaben da ya gabata kuma wato rumfunan zaɓe kenan amma kuma sun kasance suna 'yar zirga-zirgar su duk da an ɗauki matakan tsaro mutane za a ga suna tafiya wannan unguwa daga wannan zuwa wancan wuri haka 'yan tsirari saɓanin yadda abin yake a lokutan baya musamman zaben da ya wuce. sannan an samu jinkiri a wasu wato mazaɓin ko kuma yankuna na kawo kayan aiki a wato na zaɓe ɗin a wasu wurare abu na gaba kuma shine a wata mazaɓa ta gawuna wacce ita ce mazaɓar da shi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc kuma mataimakin gwamna na yanzu ya ce kaɗa ƙuri'a tunda sanyin safiya da muka je sai muka tarar wato matasa masu yi wa ƙasa hidima a wannan mazaɓa suna yin wani abu ne kama da jan daga na tarzoma sun ce ba za su yi zaben nan ba ko kuma aikin zaben nan ba tun da ba a biya su kudaden su na zaben shugaban kasa ba nan dai aka yi ta laliba daga baya dai aka lallabe su suka yadda za su yi ba mu san dai yadda ta kare ba amma dai muna tare da su a lokacin suna ta cewa su ba za su je su dauka ba da sauransu daga bayan turo jami'an hukumar zaɓe da ma na tsaro suka zo suka ba su baki. To Malam ah, Mahmud eh, akwai matsalolin da aka fuskanta musamman a zaben da korafe-korafen da aka yi a zaben shugaban ƙasa da ya gabata kamar abin da ya shafi amfani da na'ura da sauransu. Ya ake ciki akwai ci gaba ko kuwa ya abin yake? To eh, babu matsala sosai eh, ba ta fito ba sosai illa iya wacce ba za a rasa ba kamar da na gaya maka akwai raunin fitowar mutane kuma abu na biyu shine mata da matasa yawancin mazaɓu za ka ga su ne suka mamaye wurare ake fita wannan zaɓe ɗin sannan akwai kayayyakin masarufi su ma sun caka rawa za ka ga eh, kama daga irin har ba da kayan abinci da ma na tufafi ana dan musayan hannu da su misali a wasu mazaɓu da na kewaya za ga ana ba da atamfa har ba da yadi su taliya din nan da ma kama da su kuɗi sannan an samu hargitsi kamar ana ba da su ana ba da su ana ba da su saboda menene ake ba da su kamar kyauta ne ko ko a kamar wani nau'i ne na sayan ƙuri'u kenan eh za ka iya alakanta da cewa nau'i ne na sayan ƙuri'u domin idan za a ce maka nan ne cibiyar kada ƙuri'a to can kuma gefe za ka ga ana cin wannan kasuwar ana hada-hada amma wato ba kasafai za ka iya ganewa me yake faruwa ba sai kayi tsam da ranka amma a wasu wuraren kuma kamar a tamfa da yadika din tunda ba waje ruwa ake yi mutane su layi a danka musu ba a fitowa za a da ita ga mutum ya karba ya linke ya ba wani ajiya kuma ya tafi zai gaba zai je cibiyar zaɓe don gwala ƙuri'a. Haka dai um, abubuwa suka dinga faruwa. Mahmud kamar kamar yadda muka yi ta muna jin ka kamar yadda muka ta gani a rahotannin baya-baya cewa akwai yiwuwa za a samu tashin hankali a jihohi kamar irin jihar Kano lokacin zaɓe to hmm. yanzu yaya zaɓen yake tafiya. tashin hankali irin tashin hankali irin na zaɓe da za ki ga an fasa akwatuna ko an yi lalata an hana wato a fara zaɓe misali musamman za ki ga 'yan siyasa ɗin musamman wanda suke da ƙarfi duk inda mutum yake da ƙarfi yakan hana wasu sakewa. misali wuraren da NNPP take da karfi zaki ga akwai wuraren da suka hana ma a yi zaben in suka tabbatar ba nasu ba ne haka zalika idan apc suka ga suna da karfi akwai wuraren da suke hana mutane masu shigo in suka tabbatar cewa ba wato su za ka zaɓa ba da an yi irin waɗannan kuma kin ga waɗannan abubuwa ne wanda za su iya kawo ya mutsi a shi kansa zaɓen kuma yana daga cikin abubuwan da suka sanya ma watakila mutane da ake ganin gama gari masu hankali suka ƙi ƙaurace wa cibiyoyin zaben haka kazalika rahotanni a musamman yankin karamar hukumar rogo wannan abin ya fi munana inda aka lalata wato akwatuna masu yawa sosai kuma duk yana da nasaba da irin wannan karfa-karfan da gwada kwanji da su 'yan takara ko manyan jam'iyyun nan suke yi a tsakaninsu. to mahmud mun gode To yanzu kuma yanzu kuma za mu nufi jihar Rivers da ke kudancin Najeriya inda Murtala ya tattauna da wakilinmu Lamida Abubakar dangane da yadda zaben yake gudana. Yawa ina tare da ku sosai ko Haji Murtala. Yawa to me ke faruwa dangane da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a wannan yanki da kake? ba shakka zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha ya gudana a sassa daban-daban na yankin niger delta musamman a jihar rivers mutane sun fito an tantance su da safe kuma aka ci gaba da kada kuri'a sai dai abubuwan da suka biyo baya shine ya ba ba su fito zaben ba kamar zaben shugaban kasa da ya gabata a sassa daban-daban musamman inda na ziyarta kamar yankin ahoda da kuma yankin eleme mutane sun fito an tantance su sun kada kuri'a sannan akwai barazana da ake ta magana a kai ta 'yan bindigar yankin niger delta wanda bayanai suka nunar suna cilasta ma jama'a wato zaben wata jam'iyya wadda su 'yan bindigar ke so ba mamaki shine ya kawo misali tsaiko ya zan jama'a ba su fito zaben ba kamar zaben shugaban kasa da ya gabata sannan kuma bayan haka akwai wasu 'yan bindiga da bayanai suka nunar sun yi awon gaba da na'urar bibas wadda ake tantance jama'a ko da yake dai kuma na yi magana da mai magana da yawon hukumar zaɓe sa wato a jihar ta rivers inda suke cewa suna gudanar da bincike haka kuma ita ma rundunar 'yan sanda ta jihar rivers tana gudanar da bincike domin tabbatar da iya abin da ya faru. Na'am jihar ta Rivers tana ɗaya daga cikin yankin Niger Delta wanda ake ganin ko kuma ake hasashen watakila akwai matsaloli na tsaro. Shin akwai wani tanadi da kaga cewa jami'an tsaro sun yi watakila don ganin cewa ba a sami tashe-tashen hankula ba a lokacin wannan zaben? Babu shakka rundunonin tsaro na haɗin gwiwa sun ɗauki matakai inda aka inganta tsaro a sassa daban-daban musamman a tituna da kuma wurare wuraren da ake bi har a kai ga kada kuri'a an tanadi isassan tsaro a sassa daban-daban na jihar ta rivers da ma ɗaukacin yankin na niger delta inda ma bayanai suka nuna a jihar cross river da ke makwabtaka da ita jihar rivers din wasu 'yan bindiga sun yi awon gaba da ɗan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar ypp wanda tuni rundunar 'yan sandan jihar ta cross river ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce ta bar jami'anta domin ganin cewa an ceto shi a zaben shugaban kasa da ya gabata an sami matsaloli da kuma korafe-korafe dangane da na'urar tantance masu zaɓe ta vibas da sauran wasu abubuwan ko kuma kayayyakin aiki a wannan karon ya ka fahimta ko kuma me ka lura da shi dangane da yadda ake amfani da kayayyakin aikin zaɓe da kuma musamman ita kanta na'urar ta bibas ba shakka an samu sauyi bisa la'akari da ita wannan na'urar ta bibas tana aiki wurare daban-daban sai dai korafin da aka samu musamman waɗanda muka samu muka tattauna da su shine rashin isowar kayan aiki cikin lokaci da ma fara zaɓe sannan kuma da karamci da aka samu na fitowar jama'a ba kamar zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata ba na'am to a gabaki ɗaya ya watakila ya zaka bayyana yanayin jihar rivers kasancewar gwamnan jihar a lokacin zaben shugaban kasa dan jam'iyyar pdp ne amma bai goyi bayan jam'iyyar pdp ba wanda ya sa aka sami takaddama mai zafi tsakanin shi da bangaren pdp da suke da goyon bayan dan takarar shugaban kasa ya kake kwatanta watakila kwanciyar hankali ko kuma wani abu makamanci haka a lokacin wannan zaɓe na gwamna eh abin da ya faru shine a baya shi gwamna ya samu na jihar Ribas ya ba da umarnin cewa mutanen jihar su zaɓi jam'iyya um, wadda ba tashi ba wato jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya wannan ma ya tada jijiyoyin wuya da su 'yan jihar inda suka koka yadda 'yan bindiga ke damun su ba sa bari su zaɓi abin da suke so to wannan bai rasa nasaba da sakamakon umarnin da shi gwamnan jihar ya bayar na wato a zaɓi jam'iyya biyu a lokaci daya ko da yake dai a zaben shugaban kasar da ya gabata ne aka yi yanzu jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar ita ce ya ce a zaba da kuma ainihin yan majalisar jiha wannan al'amari ya ta da jijiyoyin wuya kwarai da gaske daga 'yan jihar kuma ba mamaki shi ne ya yi sanadin rashin fitowar jama'a gudanar da zaɓe bisa kamar da aka saba gudanar da zaɓe a sassa daban-daban na yankin na Niger Delta musamman jihar Rivers. To da Lamido muna godiya kwarai da gaske. To masha Allah yanzu ah, za mu